radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na mulika iran bayan sa mana tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 26 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu ware kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau sojin kasar iraki suka fara mamayar birnin huran shahar wanda ke kudu maso yammacin kasar iran mutanen garin da sun yi kokarin nuna turjiya ga mamayar birnin amma ganin cewa ba su da makamai irin waɗanda sojin iraki suke da su ba su iya kare birnin daga faduwa ba sai dai duk da haka an kwashe tsawon kwanaki 34 ana gumurzu kafin sojin kasar iraki su mamaye birnin baki daya sai kuma bayan shekara ɗaya da rabi sojojin ƙasar iran ɗin tare da dakarun sa kai da ƙasar suka sami nasarar korar sojojin ba'as daga birnin horam shahar masu ware ko kun san cewa shekaru 26 suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan oktoban shekara ta 1995 dr fatih babban sakataren kungiyar jihadar islami a palestino da aka mamaye shahada an haife shi a shekara ta 1951 a sansanin 'yan gudun hijira falasinawa da ke yankin zirin gaza ya fara karatu a gida sannan kuma ya kammala jami'a a matsayin likita a jami'ar alkahira da kasar masar daga nan kuma ya dawo birnin kudus yana aiki a asibitin falasinawa sai kuma shekara ta 1965 ya shiga kungiyar jihadul islami bayan haka kungiyar ta zaɓe shi a matsayin babban sakataranta amma rana irin ta yau jami'an hukumar leƙen asirin isra'ila mossad sun kashe shi a tsibirin malta da ƙarshe masu saurari kuma san cewa yau ce ranar 26 ga watan oktoba ranar ƙasa a ƙasar austria jamhuriyar austria dai mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i 858,858 a tsakiyar nahiyar turai sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen switzerland italiya da hungary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 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran za ta ɗauki nauyin bakuncin taron ƙasashe makwabtan ƙasar Afghanistan gobe Laraba. babban mufti na falastinu ya garbi isra'ila kan take-takenta a birnin kudus muhammad salah ya kafa tarihi wajen zira kwallaye a wasannin premier league na ingila yanzu kuma ga labaran da ke da ke kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa a gobe laraba iran za ta ɗauki bakuncin zaman taron ƙasashe makwabtan ƙasar afghanistan sa'id khatib zade mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ya sanar da hakan ne a yau a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran inda ce taron zai zama ci gaba ne daga inda aka kwana a taron da aka gudanar a birnin moscow na kasar rasha ya ce ministocin harkokin wajen kasashen iran tajikistan uzbekistan turkmenistan da kuma pakistan za su kasance gobe a birnin tehran yanda ministocin harkokin wajen kasashen rasha da china za su halarci taron ne kai tsaye ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo ya kara da cewa shugaba ibrahim raisi na iran din ne zai jagoranci buɗe zaman taron daga nan kuma za a shiga tattaunawa akan batutuwa waɗanda suke a gaban ministocin harkokin wajen ƙasashen makwabtan ƙasar afghanistan inda taron zai ɗauke tsawon sa'o'i guda sannan da ƙarshe kuma za a kammala cimma matsaya akan muhimman abubuwa da suke da alaƙa da zaman taron gwamnatin ƙasar rasha ce ya ta ƙirƙiri zaman taron ƙasashen makwabtan ƙasar afghanistan da nufin samar da hanyoyi na taimaka ma al'ummar kasar musamman ma dai da taliban ta kwace iko da kasar inda a halin yanzu ake cikin wani yanayi na rashin tabbas da kuma rashin sanin inda aka dosa a kasar tsohon babban jami'in leƙen asiri a kasar saudiya sa'ad aljabri ya yi wani tonan silili dangane da wani yunkuri da riman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya yi domin kashe tsohon sarkin saudiya din marigayi abdullah bin abdulaziz a wata hira ta tsawon sa'a guda da tashar cbs ta kasar amurka sa'ad aljabari ya bayyana cewa bin salman mutum ne mai haɗari matuka ga ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya da ita kanta amurka da ma duniya ya ce a lokacin da marigayi sarki abdallah yake a kan garin sarautar ƙasar saudiya salman bin abdulaziz kuma yake a matsayin yarima mai jiran gado ɗansa muhammad bin salman ya yi yunkurin kashe sarkin domin mahaifinsa salman ya karbi sarautar kasar ta saudiya tsohon jami'in leƙen asirin gwamnatin saudiyan da ya ce bin salman ya buƙaci muhammad bin naib wanda ɗan aminsa ne da ya taimaka masa wajen yin amfani da wani zobe wanda ya samo daga rasha wanda yake ɗauke da guba domin samun damar yin musafaha da sarkin wanda kuma idan hakan ta wakana sarkin zai bakwanci lahira kuma mahaifinsa salman ya ɗare akan kujerar sarautar saudiya wannan batu dai a lokacin ya nemi jawo wata babbar matsala amma fadar sarki abdullah ta warware matsalar ba tare da kowa ya ji ba hakanan kuma tsohon jami'in leƙen asirin na saudiya ya zargi bin salman da yunkurin yi masa kisan gilla kamar yadda yi wa jamal kashogi saboda asiransa da dama da ya sani amma allah yana tsiritar da shi daga yunkurin kisan a cewarsa duk da cewa dai gwamnatin saudiya ta bayyana cewa sa'ad aljabari yana faɗin ƙararraki a kanta amma shi kuma ya ce dukkanin abin da aka yi an naɗe shi a bidiyo kuma dukkanin abin da aka naɗa ɗin yana nan a matsayin hujja to jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran mufti na birnin kudus da kuma palestino ya yi gargadi akan take-taken yahudawa akan masallacin kudus da birnin ma baki daya shafin yaɗa labarai na al'ahad ya bada da rahoton cewa shak muhammad hussein muftin na kudus kuma mai magana da yawon masallaci mai alfarma ya gargadi a kan yunkurin gwamnatin mamaya na canzawa birnin kudus suna kamar da kuma ya bayyana cewa isra'ila tana yin yakacin kokarinta domin ganin cewa ta kwace masallacin kudus da ma rusa shi idan ta samu damar hakan a yadda yake ishara da har wuce gona da iri da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke kaiwa a masallacin al'akasa da kuma yankin kudus ya ce abinda yahudawan suke yi yunkuri ne karara na rusa masallacin kudus alkiblar musulmi ta farko mutum ya yi allah wade da matakin da kungiyoyin yahudawan sahiyuniya suka ɗauka na shiga masallacin al'akasa ba bisa ka'ida ba ƙarƙashin jagorancin wasu malaman yahudawan masu tsatsauran ra'ayi a bangaren wasanni kuwa dan wasan kwallon kafa muhammad salah da ke wasa a kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya kafa tarihi na zira kwallaye. ga ɗan wasa na afirka a wasannin premier league na birtaniya inda yanzu haka ya zarta didiya drogba dan ƙasar ivory coast a bisa lissafin ƙwallaye da ya zira yanzu haka muhammad salah dan asalin kasar masar yana da kwallaye 107 waɗanda ya jefa a raga a gasar premier ta ingila yanda a wasan su da manchester united a ranar lahadin da ta gabata ya ci kwallaye uku shi kaɗai salah ya wuce drogba tsohon dan wasan kwallon kafa wanda ya buga wa chelsea inda yake a gaban sa yanzu haka da kwallaye uku sauran 'yan wasan afirka mafi yawan kwallaye a gasar premier ingila sun hada da sadio mane dan kasar senegal mai kwallaye 100 sai kuma emmanuel adebayo mai kwallaye 97 sai kuma yakubo ayimbemi dan najeriya wanda shi ma yake da kwallaye 95 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. ma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da ɗan tarihi. da mauraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wa sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. aushin namu zai kawo muku bayani ne game da ƙauyen Nash. Yana ɗaya daga cikin kyawawan ƙauyuka kuma mai koren ganyaye a da ke arewacin ƙasar Iran kuma a lardin Gilan kuma yana ƙarƙashin garin Rudbar. Bisa ƙididdigar baya bayanan da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta gudanar ta fitar a shekara ta ya nuna cewa akwai kimanin mutane 298 da suke rayuwa a wannan ƙauye wanda bisa wannan ƙididdigar kimanin iyalai da da ashirin uku ne ke rayuwa a cikin garin. Noma da kiwo shine mafi yawancin sana'ar da al'ummar garin suka fi mayar da hankali a kai. Al'ummar ƙauyen na suna daga cikin ƙabilar Dailam kuma suna magana ne da harshen Tati. Duk da yake cewa akwai ƙabilu da dama da suke rayuwa a cikin ƙauyen kamar Turkawa, Lurd da Kurdawa, amma suna rayuwa cikin farin ciki da ƙaunar juna tsakaninsu. daga cikin abubuwan da mutanen ƙauyen nash suka kibanta da shi akwai cewa mutane ne masu son baƙi yanayin tsarin ƙauyen nash ƙauye ne da ke da yake a matsayin cibiya wanda a gefensa akwai filayen noma masu yawa akwai wuraren kallo na ɗabi'a da ke ƙauyen nash wanda ke ɗaukan idan masu kallo ba tare da wani bata lokaci ba bari mu kawo muku kaɗan daga cikin irin waɗannan wurare da farko dai akwai kogon nash da kogon sansar wanda ke bangaren gabashin ƙauyen kuma yana da kyau da ɗaukar ido sai kuma wurin da ruwa ke kwararowa wannan waje da ruwa ke kwararowa ɗabi'a yana da kyau da jan hankalin masu kallo kuma shi ke samar da dukkan ruwan da ake amfani da shi a wannan ƙauyen sai kuma ƙoramu na ɗabi'a na karschak shi ma ɗaya ne daga cikin wurare na ɗabi'a mai kyau da ke ƙauyen nash wannan ƙoramar tana ɓangaren gabashin ƙasar akan saman kogon dutsen sark ababen rayuwa da ke ƙauyen nash kamar yadda ko sani ne akwai ƙauyuka da dama da ba su da abubuwan mu rayuwa da yawa amma dai an ba wa ƙauyen ababen rayuwa na farko-farko da al'umma ke bukata don haka ƙauyen nash yana da cikin ƙauyuka da ke da abubuwan da ke na muhimman abubuwan da al'umma ke bukata na mu rayuwa daga cikin waɗannan abubuwan da aka samar akwai irin su lantarki wata tarho da dai sauransu. daga cikin amfanin noma da ake samu a wannan ƙauyen akwai kayan noma da yawa kamar yadda muka faɗa a baya cewa noma da kiwo ita ce babbar sana'ar da mutanen ƙauyen suka fi mayar da hankali a kai wannan yasa suke samar da amfanin gona masu yawa duk shekara daga can abubuwan da suke nomawa akwai alkama adas wake da dai sauran hatsi da suke samarwa a wannan ƙauye akwai wuraren addini da na masaba da ke ƙauyen nash al'ummar garin nash suna bin masabar shi'a ne kuma suna nuna ƙauna ta musamman ga imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya tsarkaka wanda a ranakun Muharram na juyan shahadar Imam Hussein alaihi salam suna bayyana alhininsu da gudanar da tarurruka na alhini daban-daban daga lokacin farkon muharram har zuwa lokacin kwanaki arba'in na shahadar imam Hussaini alaihi salam haka zada kuma suna riko da tsarin juyin juya halin musulunci na iran sun tabbatar da hakan ne a lokacin kawalhafan yaƙi na kariya da na shekaru takwas da iran ta yi da kasar iraki inda suka ba da shahidai uku da kuma mutum guda da ya ɓace sai kuma waɗanda suka jikata wanda ake ce ma shahidai masu rai da suke a wannan ƙauye girgizar ƙasa da aka yi a shekara ta 1369 a ƙauyen nash a shekara ta 1369 hijira shamsiyya an yi girgizar ƙasa mai girma da ta shafi rayuwar iyalai da dama a lardin gilan inda kashi saba'in cikin ɗari na gidajen da ke cikin ƙauyukan suka rushe inda iyalai da dama suka shiga cikin makoki amma bayan girgizar ƙasar albarkacin gudunmuwar da gwamnati ta bayar na sauran al'umma aka sake gira wannan ƙauye mai ɗan tarihi tuma saurare da yake lokacin da aka ɗibar mashirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan inda za mu kawo muku bayani game da tarihin wasu wurare guda ashirin masu ɗan tarihi a nan ƙasar Iran. Kuma kada a shafa za a iya cewa biyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Armon bi a cikin wannan waka da ya rera mana domin ya rera waƙar da ya tanadar. Da fatan masu wajen sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin. A yi lafiya. جهان من حقیقتی ندارد تو می روی که عبر غم ببارد به سمت ماندنت راهی نمی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها شمرده تر بگو با من حروف رفتنم گویم که از سراب این آن من از اتش ترانه آفریدم به سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستان thôi khôn to madalla to an gaishe ka armon garoshis a cikin wannan waka da katan hadar mana fata masu amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a mu na gaba domin jin mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng شته دیگر من چون نفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر سایه تو بر سر من ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.